Godiya zuwa gare ku masu sauraro, ko kuna iya ganin hotuna a gabanku? Zan bayyana maku abin da suke nufi. Idan kun ji wannan ƙara, ku juya takarda. Hoto na ɗaya A cikin farko, ruwa da ƙasa da haske babu su, ba komi sai Allah na gaskiya wanda ke cikin sama. Allah ya ce bari haske ya kasance, nan da nan haske ya kasance, Allah kuma ya raba tsakanin haske da duhu, ya ce da haske yini, duhu kuma ya ce da shi dare. Ta wurin maganarsa, ya raba tsakanin ruwa da kuma ƙasa. Bala. Hoto na biyu Ga wani littafi, an rubuta shi da misalin waɗansu baƙaƙe, ana ce da wannan littafi, littafi mai tsarki. A cikin littafi mai tsarki ake samun maganganu da Allah yake so mutane su ji su kuma sani. Allah yana bayyana kanshi cikin wannan littafi. Misali, Allah ya ce shi mai tsarki ne. yana cikin sararin sama, yana ƙamnar dukan mutane, mata da maza da yara. Allah yana ba da dokoki ga waɗanda ke karanta littafi mai tsarki. Sai ku saurara domin ku gane abin da Allah yake so ku sani. Hoto na uku Allah ya halitta itace iri-iri. ya halitta tsuntsaye da kifaye, ya kuma halitta dabbobi, duk abin da Allah ya halitta, wanda ke cikin gonar shi yana da kyau. Allah kuma ya halitta mutum ya ce da shi Adamu, ya halitta mace, ya ce da ita Hawwa'u, ya kuma bada ta ga Adamu domin ta zama mata tasa. Allah ya sa masu albarka, Allah yana magana da su. su kuma suna magana da shi, bisa ga nufinsa yana so su zama haka. Nampwene na soro ishatsa heni lo soro neneni chuchuri panampwene mrena pasoro ni lo chuchuri nan god pan mocherera tu chore chu pasoro lo chuchuri chore chu chere hinate na pasoro ni parao nampwene na toborai en Verse versnene morolo Genesis parpuk morolo chalaitete mol salchona molina mongablu mongablu rua mojese. I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. And the Lord God made for Adam and for his wife garments of skins and clothed them. Lo chenes parpuk morolu, omle si emiso, pera puranan mo mo la resoranan kot. Ale mo la resoranan kot, mo chub lo hinate. Pan loranos mo chub lo hinate, loranos mo chub lo hinate, kot na mo churi churira loranos uno, mo chub lo hinate. Mo churera chujes, churera chub lo hinate, kot chuchechon chun rachuri. mochere rachuje se chure choda ti san ko tale ko chonina mochero san rachuri ko chonina moro san rachutari fenu smuchovi pan chonina moro san hina moleje se nan puina pasoro nia mochere rachuje se chu pasoro chure eh, chuchuri on chu pasoro lo chuchuri chure mochere hina te choroja nara hinanon hina te moro lo darana ale ko musone chuchuri muru lo pu kruai no nam to miso ko tinia chuchuri ko tinia mochuri rachu musnamo chur atamdan if naramo de hinamo cheholo nosor nosoro modarit sankot noro narabuhi mona mo mochile holo noro noro narabuhi kot moda hasena gara puronon da moda hasera pan kot mo mocheholo moro biramre narasabena noche narabu que sinimo holo kuron lo tsara lo village, Rachubutiana, Narabu Hunono Rachulo village, holo Nara Chon Rachulo Napura, Hinabutiana, Mochirara Holokia. Alemo Mochile Narabu. Hinamo Hese, Nambuena chonia Hereni, Nia Hinate, Alemo Bere Hinate Butiana, Mosna. Omlisia chom Chololo lo Sornon Kot,

chonichamo basuya tierra, chom de hinabutiana mochera rajol. Naran chom la resoron kot. Lorana som la resoron kot, chom la ritzan kot. Lorana na chom la resoron kot, chom de soronon kot mochile hinalilichu. Narachom chile ololoni. Alelo charan hon kot, chonina morosa narachu. Narachu morohorit sana. Alemo de hinam chera rajol non kot. Morobatam dan ig, morehana rabusako. Balranas morongo mona, moren horo epera lo lo raubija. Bankot muchabla le nosun, ale moren raubija, moren hurinaz, moren horo eperani. Nos murunan pues no ven a braichani. Lorana su chomcholo lo soronon kot, chomdia hinatibutiana lo nahono. Kot hasena. యేసు ప్లేస్ చేయు చిచం. ఒమ్లిస్టరోబీ ఖా తో చిలే సివారి కోసససన్ కో. కో తో చిలే సివ్ లైని. పాని నోనోవోకో నోనో పోయీ. నారా మోచులిచ. ఇన్ యేసు, నియోషును ముర. నిహా సేనాస్ ప్లేస్ చేయు రాచు. దోవేరెమోస్ హేచోం బవేర్ నియతరే. మురే రోకో వేయెస్ క్లియర్ ఫర్ మీ. లెట్ మీ హైట్ మై self ఇన్ thee. లెట్ ద వాటర్ ఆన్ ద ప్లట్ ఫ్రమ్ ద రివర్ సైడ్ విచ్ ఫ్లో. బీ ఆఫ్ సీన్ ద తపుల్ క్యూ. save me from its guilt and power. Hinamuruwa ho nampo inawe spachon so nilo vere nahon. Guilt mo power. So he suiha mo taurani hina hina te mo taurani ratsu so he asi mo visia holo holo rimu chenateri. Ranos holo nos mo chenateri holo nos umokoro. Alel ranos brahina te mo taurani ichachom chenateri na uricha mororitsan kot. Kot mo churatam ran if. Al solo soltado usar el eh, rech paswane rachumo hese lo lain nantira no honcho pachurira. Al urenia jurina chimo uren horo de perania. Emia e nenenia sain nenenia so sain mo nara chain yesu. Chain yesu mo lese borne hina tena no rachu. Harwa hina no no poia. Mo poia rachutari. Ale yesu mosnalo dalana monare narachu. Mocherera chuhese su pasoro chore Nana mlipsechulia rachu rachu rahanasag napapticho ndah papare naur napaslera lo nauritu mochera rachu chupasora sogen kot hasena mlipsechulia rachu naurira morra holosan Not the labors of my hands can fulfill thy low demands. Thou must save and thou alone. Not all the blood of peace of Jewish older slain could keep the Celtic conscience peace or wash away the stain. But Christ, the heavenly Lamb, takes all our sins away. Yes, Yesu asema, mulisibori na hinateno no rachu. Rana surachu mula resoro non kot, diya bracho dia hinabutianda non kot, mochilera rahol. Ara harwa hinanam buena na pasoro niya, hinate bolinam roha. Romans parpuk mohayono, Trai te mga blurua mo rolu. Masoro mre wol hinate niya nareya. Hinate kot malip se diya hinahawran niya. Naran kot mo chupuya hinate. Pan kot mo puya rachute. Moroso biya rachupos. Mochera rachute hese. Mochera rachute hese chare chupasalo tuka. Mochera. Rachute tari. Hapadalo chachmenan kot. Rachu tetar, rachu mo chiras yesu. Rachu mo chupo yesu. Apada lo chas minan ko. Yesu ni mo puema chos lecha lo nauritui. Maran rachu moro lo reya. Mo chiresalana chus papare naur. Pankot mulesia, sojena nam suar yesu naruna modalo darana. Me monare naran chus papare nauritui. Renas mo barrie, renas morasua, mo barries lo napura, da papare nauritui. Umalis King Saul, Morolo, Pugruay, mula resornon kot, wolina, kot mo, mo plan pa urini. Judas, mula resornon Yesu, Yesu mo plan pa urini. Eikan, mula resornon kot, kot mo plan pa urini. Mo chere ratsuhe, se chocho dia hinati, ale na urina chupa churi. Man, ratsu mo dia hinati, na mo na. mochera chulo da lana de una para rubo lo na reyeri pol mosoloni mren chartari chupa masna lo na Cuando chuchu ha pasa rosan ko trachuti ha murhap lo kale ciencias parpuk mohayono charetete mga moro mohaitiru mohawalu mosomre sabaina un labo o pabarebaina Yesu mosoloni mren namsnabra na churiko na narsnava na rini ramara lo lo lum pan spus rom chupuya rom chupuya nyenum hina muchera tu jupa soroni lorano noa noa na family nda pop mo mo naur mo churi panda nos muchera sua nda monare tu churi non kot nyemo soen akri Yesu Kristo nyemo soen akri να τον λένε άλλο χαϊρόλ χινάνα που είναι πασόρενια, χινατή μέσα του τσούριναν κότ. Κότ, μου πλάν πάω είναι χινατή, να ρέγε μορορονία. Παν κότ, μου σωτάω μρε, του τσούρι τσουπανά, τσουπάω Πάρου μάρα του καράνο, αλε του πατσούλια ρατσού να ρανώ να χινατή. Όμως ο χουρνάτσιρι, νια νινίου να ρανώ να οπούγε. Κότ, μου Kot mana vila Bila cerita payah racute Kot Mopo yang merajucuri racute Ale Isi sohinanan Bila nak pasoran ni ya. Ni cucuri nan kot Cucuri nan kot In Yesu Mo cerai racu he Se cepalip se curia ya, racu Yesu mana Mo ere sala Bila racute Apa patungnya salara Habile kot Ale Lo Romans 35 8. Musoromre. But God shows his love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Yesu, mona lorana so mistia hinateha, mona mona renarach. Rerachuban retira, ora morasu Yesu, varenaur. Monare da hese, Peter, 1 Peter 3, 18, musoromre. Yesu dahese da hese, chilus en lenare da harua. Romanare naracha da hese chu, nararachu, rahaposi, hanasana. Orang kom, om chirasua, nom hinah. Ncharachuti, pankot motapaicha lonono poia, brachuchurit, ni yesu. Narainanan yesu mana, manare, naracha brach papare nauritoi. pom rohane pirit mase, o maslare piritiri, choraitete miso pahane, piritiri cho maslare. Yesu, epenamos en pirit nasu malare, miso rachumohania manasu. Urabar yes lena lanapum, ubare nauritu. Yesu menam roholo narasala, nam chichiring, uro ere narasala, nanapanasam, go ba rena o na pasle ko le na o bitoi ngom pom ro churi ra chumo bisa mo rorone mo churi miso ra chumo bisa mo rorone mo chinis churi ni mo rorole li nam kot mo rinia le li nam bran ko pa uchunia o churi bono chi churi ni mo rinia sam hasem ngom pa uchunia hoto na hudu Allah ya dauki Adamu ya sanya shi cikin gonar Edenin domin shi tsare ta. ya ce ma Adamu, Kana iya ka ci dukan itacen da ke gonar, amma daga cikin itace na sanin nagarta da mugunta, an dokace ka kada ka ci domin ba shakka za ka mutu. Amma akwai wani mugun mayaudari, sunansa Shaiɗan, abokin gabar Allah ne. ya zo ya ɓata dukan abu mai kyau wanda Allah ya shirya. Shaiɗan ya yi magana, ya yi ma Hawa'u ƙarya cewa, Idan kun ci wannan iccen, Allah ba zai ba ku horo ba, za ku zama kamar Allah, za ku sanin nagarta da mugunta. Hawa'u ta yi wa Allah tayaswa, ta ɗauki ’ya'yan itacen ta ci, ta kuma ba mijinta shi kuma ya ci, dukansu sun yi wa Allah tayaswa. Allah ya yi masu hukunci, ya kore su daga cikin gonar. Duk da haka, Allah yana ƙamnarsu, amma sun rabu da shi. Allah ya shirya hanyar biyan bukatarsu, hanya wadda za ta sa mutum ya juyo wajen Allah. Hoto na biyar Bayan tayazuwarsu, Adamu da Hawa'u sun yi aiki domin abincinsu, wannan hukuncin tayazuwarsu ne, domin sun rabu da Allah. Yaran da suka haifa sun yi gadonsu cikin kowane irin mugun abu, shi yasa da yara sun girma sai ka ga suna sata, suna kashin kai, suna ƙarya. ɗaya daga cikin ɗiyan Adamu da Hawa'u wato Kayinu, ya yi fushi ya kashe ƙaninsa Habila, daga Adamu har ya kai gare mu, duk waɗanda aka haifa sun gadi mugun halin iyayensu, wato Adamu da Hawa’u. Hoto na shidda A lokacin nan mutane sun ayyafa, duniya ta cika da mutane, amma babu tsoron Allah ga mutane. saboda haka Allah zai hukuntar da duniya. Mutum ɗaya ne ke ƙamnar Allah, ana ce da shi Nuhu. Allah ya ce ma Nuhu, Zan yi babban ruwa don in hukunta dukan mutane. Allah ya ce ma Nuhu, Ka sassaƙa jirgi, ’ya'yan Nuhu ne suka taimake shi domin sassaƙa jirgin. Bayan wannan, Nuhu ya ce ma mutane, Duk wanda ya shiga wannan jirgi tare da ni, shi za ya tsira. amma sai mutane suka yi masa dariya suka yi masa ba'a. Nuhu da iyalinsa suka shiga cikin jirgi, Allah kuwa da kansa ne ya rufe ƙofa. Hoto na bakwai Bayan da Allah ya rufe ƙofar jirgin Nuhu, sai ruwa suka sabko, ruwa kuwa suka rufe dukan itace da duwatsu, don mutane suka mutu, kamin su mutu. mutane suka riƙa yin ihu suna cewa, Nuhu buɗe ƙoha, buɗe mamu mu shiga, amma ina lokaci ya ƙure ba dama. Wannan ya faru domin ba su yarda da abin da Nuhu ya faɗa masu ba tun da fari. Bayan kwanaki da yawa, sai ruwa suka faƙe, ƙasa ta ɓullo, Nuhu da gidansa suka fito daga cikin jirgi. Allah ya sanya baka cikin sama, don alamar cewa ba zai ƙara halaka duniya da ruwa ba. Hoto na takwas Bayan shekaru da yawa, an aifa mutane da yawa cikin duniya, kuma akwai mutane wurare da yawa cikin duniya, suna magana da harsuna iri-iri. Allah ya ga wani mutum sunansa Ibrahim, mutum ne mai cikakkar ban gaskiya. Ya ce masa, Zuriyarka za ta zama da yawa kamar tamdarin sama. Matar Ibrahim ta tsufa ƙwarai, ba ta iya ta samu ’ya'ya, sai ba ta ba da gaskiya ga alkawalin Allah ba, amma Ibrahim ya ci gaba da ba da gaskiya, kamar yadda Allah ya yi alkawali. Saratu matar Ibrahim ta aihi ɗa, suka ba shi suna Ishaku. Allah ya yi alkawali cewa, Daga cikin zuriyar Ishaku, wata rana mai ceto zai fito, haka nan ku, bayan shekaru da yawa aka haifi mai ceto Yesu daga cikin zuriyar Ishaku. Hoto na tara wani mutum kuma wanda yana ƙamnar Allah, yana kuma yi masa biyayya, ana ce da shi Musa. Allah ya ce ma Musa, Ka hawo zuwa wurina bisa dutse, ka tsaya can, kuma ya ce, Ka kafa wa mutane iyaka kewaye, ka ce masu, Kada su sake su hau bisa dutsen nan, kada kuwa su taɓa gaɓarsa, gama ni mai tsarki ne. Musa ya hau bisa dutsen, dutsen kuma ya rufe da wani irin hayaƙi, an yi ta cida da walƙiya da tsawa. Allah ya yi wa Musa magana, ya ba shi dokoki domin mutanensa, kuma Musa ya faɗa wa mutanen, Allah ya ce, Dukan mutanen za su biyayya da dokokinsa. Hoto na goma Allah ya ba da dokoki ga Musa, ga kuma kaɗan daga cikinsu, kada ka yi wata sifa domin ka bauta mata, kada ka durƙusa gabanta domin ka yi mata sujada, Allah ruhu ne, za ka yi aiki cikin kwana shidda, rana ta bakwai za ka huta, rana ta bakwai ta Allah ce, za ka tuna da shi wannan rana, ka yi biyayya ga ubanka ga uwarka. ba za ka yi zina ba ko kaɗan, ba za ka yi ƙyashin kayan wani ba. Idan mutane sun yi tayasuwa ga dokokin Allah, sai mu ce da su ba na gaskiya ba ne sun yi zunubi, kuma mun sani dukan mutane sun yi zunubi sun kasa daga darajar Allah. Allah yana ganin mutum kuma ya san dukan abin da yake yi, Allah yana ganin abin da ke mai kyau da kuma abin da ke mugu. Allah yana ƙamnan dukan mutane, amma bai manta da muguntarsu ba, da rashin gaskiyarsu, da kuma zunubansu. Da daɗewa, Allah ya ce ma mutum, Kama ɗan rago ka yanka, ragon zai mutu a madaɗinka. jinin ragon zai zuba domin kafarar zunubanka. don't like a man. When you, you make a make me pity man. Then me, me want them fasten ya to mass. Me want them serve every road, don't them all way no more. Oh Jesus, for fasten ya close every man. Where you, you make him, where you dead. miłam Hoto na sha biyu Mun gani Adamu da Hawa'u sun yi wa Allah tayaswa, ya kuma kore su daga cikin gonar da ya sanya su. Daga baya Allah ya yi alkawali cewa zai shirya hanyar da za ta maida mutum wurin shi. Da daɗewa Allah ya shirya hanyar, akwai wata budurwa wadda wani sarmayi yana tashinta, sunan sarmayin Yusufu ne, ita kuma sunanta Maryamu, ba ta taɓa sanin namiji ba, Allah ya aiko albishir daga sama zuwa ga Maryamu, wato ta wurin mala'ika ya ce mata, Za ki samu ɗa daga wurin Ruhu mai tsarki na Allah. wannan ɗa zai buɗe hanya ga mutane zuwa wurin Allah. Allah ya ce, Kada ku ƙara kashe bisashe domina, ɗana zai zama hadaya cikakka, zan yarda da ɗana ya mutu domin dukan mutane. Hoto na sha uku Lokaci ya cika wanda Maryamu za ta aifi ɗa, sarkin ƙasar ya ba da wani umarni cewa kowa shije a rubuta shi cikin garinsu, da Maryamu da Yusufu sun tafi garinsu, amma ba su samu inda za su sabka ba, ga shi kuma Maryamu ta yi kusan aifuwa. Ɗan wurin da suka samu garge ne, Allah ya ba jaririn suna Yesu, Allah ya ce, Shi ne zai ceci mutanensa daga zunubansu. Sunan Yesu yana nufi mai ceto kenan. Daren aifuwarsa, makiyaya suna tsaron garkensu, ana duhu da ɗari, nan da nan, sammai sun cika da mala'iku na Allah. Ɗaya daga cikin mala'ikun ya ce, Kada ku ji tsoro, gama na kawo maku albishir, ku tashi, ku tafi cikin gari, za ku iske jariri kwance cikin saƙarƙari. wannan ɗan Allah ne zai cece ku daga zunubanku. Hoto na sha hudu Yesu yana girma, yana da hikima da hankali, ya san abu duka, shi ne kuma ɗan Allah, da shekara goma sha biyu yana magana da masana, dukan masu sauraronsa suna mamaki da hikimarsa. da kuma amsoshin da yake badawa. Yesu yana cikin sama lokacin da Allah ya halitta duniya, da ya zama mutum ya yi ayyukan Allah. Allah ya ce, Ga ɗana ƙamnatacce na, ku saurare shi, idan kun yi biyayya da maganar Yesu, kun yi biyayya da maganar Allah. Hoto na sha biyar Yesu ya nuna darajarsa da ikonsa ta wurin abubuwa da yawa waɗanda ba su yiwuwa ga mutane. Ko ina yake, taron mutane na biyansa, ana kawo masa marasa lafiya, makafi da guragu, yana warkar da su. Wani mutum ya mutu kwana hudu kenan, har ya fara ɗwai, amma Yesu ya maida masa rai. Wata rana, almajiran Yesu suna cikin jirgi. ana iska mai ƙarfi, jirgi ya soma nutsewa, har mutanen na cikin jirgi sun fara jin tsoro, sai ga Yesu ya zo wurinsu yana tafiya bisa ruwa. Hoto na sha shida Mutane da yawa suka bi Yesu, suna so su naɗa shi sarkinsu, amma Yesu yana gargaɗinsu. su yi biyayya ga dokokin Allah da mahukunta kuma. Yesu ya ce masu, Bai zo domin ya zama sarkin duniya ba, amma masu mulki na Yahudawa suka zarge shi, suka kama shi, suka doke shi, suka tofa masa miyau, sun yi masa reni, sun yi masa rawani na ƙaya. Dukan wannan Yesu bai buɗe bakinsa ba, bai yi masu magana ba, ya zo ya sha hukunci sabili da laifin waɗansu, bai yi fushi da waɗanda suka ba shi wuya ba, ya riga ya faɗa ma almajiransa, zai sha wahala, ya kuma ce, Zan mutu, amma bayan kwana uku zan tashi. Amma almajiran ba su gaskata ba, da suka ga soja sun kama Yesu, sai suka tsere. Hoto na sha bakwai A lokacin Yesu, mafasa da masu kashin kai akan gicciye su, da haka nan ba za su mutu da sauri ba. Haka nan ne suka gicciye Yesu, suka sa ƙusa a ƙafafunsa da kuma hannuwansa. Allah ya ce, In ba tare da zubawan jini ba, babu gafaran zunubai. Yesu ya mutu da rana wajen ƙarfe uku na yamma, an yi babban duhu cikin duniya. ƙasa ta girgiza. Ɗaya daga cikin sojan da suka gicciye Yesu ya ce, Gaskiya ne wannan mutum ɗan Allah ne. Bayan mutuwan Yesu, abokansa sun ɗauki gangar jikinsa, suka naɗiɗiye suka sa cikin kabari, sai masu iko suka sa aka rufe bakin kabarin da babban dutse, kuma soja suka riƙa tsaron bakin kabarin domin kada wani ya sace jikin Yesu, sa'an nan a ce ya tashi daga matattu. Hoto na sha takwas Kwana uku bayan mutuwan Yesu, sai mata suka tafi wurin kabarin, sai suka iske an gangarar da dutse waje ɗaya, kabarin kuma kango ne ba jikin Yesu a ciki. Aikakku daga cikin sama, wato mala'iku, suka ce ma matan, Ba shi nan ya tashi, yana da rai, kamar yadda ya faɗa muku. Matan suka yi gudu. suka faɗa ma sauran almajiran na Yesu, su kuma suka je da gudu zuwa bakin kabarin domin su gani. Sai suka tuna da maganar da ya faɗa masu, Zan mutu bayan kwana uku zan tashi. Ya yi kwana arba'in a duniya, har mutane da yawa suka gan shi. Hoto na sha tara Toma yana ɗaya daga cikin almajiran Yesu, bai tafi wurin kabarin Yesu ba, saboda wannan bai gaskanta Yesu ya tashi ba. Toma ya ce, Idan ban ga shaidar ƙusoshi a hannunsa ba, idan kuma ban sa hannuna ga haƙarƙarinsa ba, ba zan gaskata ba. Kwana takwas daga baya, Toma da waɗansu almajirai suna zamne cikin wani gida. sai ga Yesu ya shigo ba tare da ya bi ta ƙofa ba, sabon jikinsa ruhu ne, da Toma ya ga Yesu, ya duba hannuwansa da haƙarƙarinsa, Toma ya gane da Yesu, ya kuma yarda. Hoto na ashirin Cikin kwana arba'in Yesu ya yi tafiya cikin duniya, mutane da yawa sun gan shi. sun kuma yi magana da shi. Wata rana mutum ɗari biyar suka gan shi, sai Yesu ya ce, Zai komawa wurin ubansa, ya kuma ce, Akwai wurin zama da yawa cikin gidan ubana, da ba haka ba, da na faɗa maku, zan je domin in shirya maku wuri, idan na je, na kuma shirya maku wuri, zan dawo domin in karɓe ku wurina, ba zan bar ku marayu ba. zan zo gare ku, ya kuma yi alkawali zuwa Ruhu mai tsarki, mai shafe hawayenmu. Yanzu Yesu yana sama tare da Ubansa, Ruhunsa yana tare da duk wanda yana ƙamnarsa da kuma bauta masa. Kafin ya koma sama, Yesu ya ce, Ku tafi ku almajirtar da dukan al'ummai, kuna yi masu batizma cikin sunan Uba da na ɗa da na Ruhu mai tsarki, kuna yi masu koyaswa. su gane dukan abin da na umarce ku. Almajirai suna nan suna dubansa, sai aka ɗauke shi zuwa sama, sa'an nan sai ga manzo biyu daga sama, wato mala'iku suka ce, Wannan Yesu wanda aka ɗauke daga tsakaninku zuwa sama, zai dawo kamar yadda kuka ga tafiyarsa zuwa sama. mai sauraro sai ka juya kaset naka ka ci gaba da sauraro. We are a good from to God he him free no more, he like me to mass. he full of good long of fruit. He, Yes, yes, yes, me are good. Yes, yes, yes, me are good. Jesus Christ, we must long country belong you me. Yes, yes, yes, me are good. Yes, yes, yes, me are good. Jesus Christ, we must true. Long heart, long me. A man or woman is long fan the itastamal human way you me wanomu all black more white all of us soon more Chinese you me strange long warrior heaven long long you me yes yes yes me are good yes yes yes me are good Maximus alonga, triplong you me. Yes, yes, yes, me aram good. Yes, yes, yes, me aram good. Jesus Christ, the Master true. love heart, brought me. salam. Harwa soro nampu nama nampali soro niya Niya racu mucun racu Kot mucun racu Pa nampu nama nampali soro niya para Nampu nama nampali soro niya para Nampu nama nampali soro niya para Nampu nama nampali soro niya para parpuk mo hese natapulo hawalu bohil if we say we have no sin we deceive ourselves and the truth is not in us if we confess our sins he is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness if we say we have no sin we make him a liar and his word is not in us Adam and Eve modia hinate kot dan narana ale tau mo chupa sohania racu ese le lain tira chupa churira ale chupa nak fahrenia hinate ale male sorania mre hana na pas le kaim do ruruchu ruru nasu nia natanata nara chaini yesu natanata naran yesu moren horo noro hinate kot mochonira naramopuira kowot mochonira ala narahinanonni mochonda naranorahinate modilla kowot mopuira morhalapa atam dan i mochechurun mo Loranas na hon kot mobrai kot lohina modilla ya mochera rahol Loranas sumpuebra kot chunche naranochohinate chumas brai kot ni lora sabina chundira mochera rahol Mara Israel motapul lo Egypt mona sani ai mona lo rano koru mona mokka kenan na urida mochira rahol kaura mo mosakaura mosibukaran kaura mo sibukara pan lo sumate na sumati na urida sogen kot mo mo chunira chunira no chunira na randa naranda so kot mo chunira na ramo poira lo cross lo tabelo pinan yesu yesu mo premo sora ni mare ta ochunda naramochilipsira hinananda modiyaha mesti Messi chumchilipsi sabaina chumdiya. Chumdiya hinam chirra holla hon kot. Pan kot muchuni chenarana. Ale kot muchuni chenarana. Natanata naranus muchuni cha musudar yes mana. Upchangi cha vada muchuni cha. Ale yesu musorosan pita musorosan yesu. More yesu musosabaina na pachunira chudaharulu. Ale na pachunia. Yesmrea mochiraharul pani noku namchunirachu mochirisiisona. Mochinaradaharulos napachunirachu. Namchunirachu mochirisiisona. Omles dia chomdia rahol. mochirarahol. Chomnalo Christian army se chomchuvi. Chomname se chomchuvi. Chomname se chomchuvi. Kot mochililo koruncha. Kot mochoni se naranda hinanasu. Kot mochililo koruncha naraniyesu munarimesu. Mochonincha. Yesu mopoicha. Alemodino sumur rahol brakocho kan lokoruncha manare narach. So vese sabenan nen vanuatu. Nen vanuatu rachu mo chon rachu. Nam chon rachu mojes narania mochonia. Nam de hina mo san mojes narahinia mo de hinarisa. But nene mo chesoen kot. Nene mo chesoel na slesilen kot. Kot mochoni rachu. Naramo poye rachu. Kot nie mucho sojecha, kot nie kot, nie mucho nicha, naramo poich. Kot mucho nicha leno, mucho nicha, la rahina te chomdira mucho rarahol. Ruai vanu atu ruai, chomchile sto hina suna suna. Rachu modalum, modalum, modalum, van rachu mucho chon rachu. Modalum, dalum, rohala. Mucho le se choni rapalara babona. Rompo in kesini, o de hina en kesini, napadin kesini. panuramchidiyena chilisidiy panko chonina muchisogen misnari motas mustachara mona vanuatu modiahinabutiana sach panbutiana monare mocherechonchu sanarachu hachonda narandahinanos modire napadisi sabenacho inachonrachu modiahinamcherarajolesaco hinarini hinajaura wanampuinabenachonirachu mojes narahinamodeitenia womonakieplakpulu ponmosaprieplakuanhan Huwag mo raya plakper. Huwag mo reno kina na Napatsun ratsun na susabay na. Namlilukuro ni. Panasuno, mo si chunin kot. Kot mo si sogen. Kot mo chun na Narini chum rolo mo dal dal hinalapa, rachumo daldalum naralepa, mo soro lepa naraleta, mo soro lepa korokoro naralepa, hinabutiana manamo chirarahol. Rachutiana madalum, rachutiana mo chun rapalar, pan rachutiana mo chun rapalar. Hai Haruaginara chutiana mochon rapalara pan lanapura mulinislo korua. Panchon chunon koot mochesoen. Koot mochon yarachu mochon yalilichu. Naramo upura churi yes munare narana. Nochum lise chon chunon koot mochon yarachu morhalata. Nochum chenabra chupasoen. Nampuna na pasolo titisoro mohese. pas tamo gasin naibuna moroja pues, lo horan miso sa rasuti sa lakas mo si sa kaura mo tapulo mo rey mo rey kaura na imana ro kaura era mo pas naibuna mo ay ale mo kuay mo kuan han mo deina mo rasna han ya han han hasna han miso le de po benda ni boko parajo ale era chunos musna pues, moan han moan han miso mo iso le pas tamrale mo iso sa hadia boko hadia mocerrera churimasa mole boro hotone im mode hotone prasta mochonde rachuri mochonielo na punara mo puire rachunon chonchunon kot mochoni rachu nara mo puire rachu ale lo chraite tenes lo chon chum tobo mes lo chralato mojese tete nine mosorani umre rachum pues umre kocho chonicha chumas brai kot lilich lo sabena morola na pucha kocho pachuncha Harwa hina, kot loranos muramochoni racu, naranono hinate, pan monalioniatu. Rombrai kot lonom hinate, kot mochoni konarana, pan kot monalioniatu. mura rachu, muramochoni racu pan lolono monisteja. Nampre, nararachu hapalepsia, chonchunon kot, mochonich, yesu. Chonchon, nono chonchuri, mochoni rachu, naramopo racu. rompompoi ochoni rachumo hese omas sangi ebra ompoi rachu lili na pompofi Hoto na ashirin da ɗai Muna son mu yi magana da zurfi a kan Yesu. Yesu ya yi biyayya kullum ga Ubansa, miyagu sun gicciye shi da ƙusa bisa itace, daidai ne kuma a hukunta ma mutane sabili da rashin biyayyarsu ga Allah. Mutuwa da Yesu ya yi bisa giciye, ita ce ya kamata mu mutane mu yi sabili da zunubanmu, amma Yesu ya fanshe mu, ya ɗauki hukuncinmu. Wannan makaɗaiciyar hadaya kaɗai ce, Allah ya yarda da ita domin zunubanmu. Jinin Yesu ya buɗe hanya domin zuwa sama, ko jinin Yesu ya wanke zuciyarka? ya wanke zuciyarki daga zunubi? Hoto na ashirin da biyu Yesu ya yi magana a kan hanyoyi guda biyu, hanya guda mai faɗi ce, dukan mutane da an haife su suna fara binta, hanya ce mai sauƙin bi, mutane suna son su yi mugunta a wannan hanyar, akwai miyagu ’yan rikaya, hanyar shaiɗan ce. a ƙarshen wannan hanya akan iske Shaiɗan da wuta da ɓacewa. Hanya miƙaƙƙiya tana farawa tun lokacin da an karɓi Yesu, an kuma bi shi, hanya ce mai daɗi. Yesu yana tafiya bisa hanyar tare da kowane mutum, wannan hanya tana kai mu zuwa sama. Can ba a hukunta ma mutum, gama Yesu ya rigaya ya sha hukunci a madadinmu. Kowa za ya yi zaɓen hanyar da zai bi, babba hanya ko kuwa miƙaƙiya. Wace ce ka zaɓa? Hoto na ashirin da uku Da shike Yesu ya mutu, Allah ba ya bukatar hadaya ta bisa shi domin shafe zunuban mutane. Allah ya buɗe sabuwar hanya wadda za ta kai mutane wurin shi. Shi ya sa Yesu ya ce, Ni ne hanya. Allah yana so mu zama cikin iyalinsa, yana ƙamnar dukan mutane da ya halitta, da jajaye, da baƙaƙe, da matsiyata, da masu arziki, da miyagu, da na kirki, na ƙauyuka da na birni. A cikin Yesu, Allah ya ce maza da mata, samari da ’yan mata, ya ba su iko su zama ’ya'yan Allah. Ko kina so, ko kana so, ka zama daga cikin ’ya'yan Allah. idan haka ne, sai ka yi wannan addu'a, O ya Allah, na san ni mai zunubi ne, na san ya kamata in mutu sabili da zunubaina, ina so jinin Yesu ya tsarkake raina daga zunubai, ina so Ruhun Yesu ya zo ya zamna a cikina, ka sa ni in zama ɗaya daga cikin ’ya'yan Allah, ta dalilin Yesu almasihu mai cetona, amin. Hoto na ashirin da hudu Muna so mu yi maku magana a kan Ruhun Allah. Kuna ganin bisa hoto, Nikodimu shi ne ya zo wurin Yesu domin ya yi magana da shi. Yesu ya ce masa, Sai an sake aihuwarka idan kana so ka zama daga cikin iyalin Allah, in kana so zuwa sama. Nikodimu ya ce masa, yaya mutum wanda ya tsufa zai koma cikin cikin uwarsa a sake aifuwarsa kuma? Yesu ya amsa, Wannan rai da kake da shi, rai ne wanda iyayenka sun baka, ranka na wannan duniya ne kaɗai, kana bukatar rai na sama, dole a sake aifuwarka. Yesu ya ce, Raina na ba da shi. idan ka bi ni, ka kuma yi biyayya ga maganata. Wannan rai da nake baka ran Allah ne, ba zai ƙare ba da ɗai. Yesu ya yi waɗannan maganganu ga Nikodimu. shi kuma ya yi biyayya ga Yesu. Yesu yana so, kai ma ka ce, Yesu ka zama shugabana, zan bi ka in kuma yi biyayya da maganarka. Hoto na ashirin da biyar Mutanen nan na bisa hoto almajiran Yesu ne, Yesu ya koma sama, ya faɗa masu, za a aiko maku ruhuna ya zamna a cikinku, zai ba ku ƙarfin zaman rayuwa cikin nufin Allah. Bisa hoto mutanen nan suna jin motsin iska, suna kuma ganin halsunan wuta suna sabkowa daga sama, dukansu suka samu sabon iko domin bin Allah da kuma biyayya gare shi. Ruhun Allah wato Ruhu mai tsarki ya zamna yanzu a cikinsu, Ruhunsa yana so ya zamna cikin zukatan dukan mutane masu bin Allah suna kuma yi masa biyayya. Hoto na ashirin da shidda Mutanen da ba su bi Yesu ba suna kama da mutanen da ke tafiya cikin duhu. Mutum mai tafiya cikin duhu ba shi ganin duwatsu ko ramu da ke hanyarsa, zai yi tuntuɓe ya faɗi, hakanan kuma mutumin da ke bin Shaiɗan yana tafiya cikin duhu, zai faɗi ba kuma wanda zai tada shi, Shaiɗan mugun shugaba ne, wannan mutum shina bin Yesu, wannan mutum yana murna in yana tafiya cikin haske, ya san ba zai sha hukuncin zunubansa ba, zunubai na da da aka shafe, ya san da ya mutu zai je sama.

ba zai ci naman tsafi ba, ba zai yi rayuwa mara tsarki tare da mata ba, ba zai yi hayaniya ba, ba zai yi sata ba, ba zai bauta ma gumaka ba. Waɗannan abubuwa suna cikin hanyar Shaiɗan. Kuna ganin mutum bisa hoto, ya bar rayuwarsa ta da. Hoto na ashirin da takwas Gidan Krista yana da farin ciki. Miji Kirista yana kulawa mata tasa da ’ya'yansa. Allah ya ce, Miji ya ƙamnaci matarsa, ya ce kuma mace ta ƙamnaci mijinta. Ya kamata Kirista ya taimaki matarsa, gama Allah ya ce, Mace ba ta kai ƙarfin namiji ba. Misali, idan mace tana da juna biyu, ya kamata mijin ya taimake ta fiye da da. Macen Kirista tana yi ma mijinta biyayya, ba rigima ba. Idan mutum ya ce shi Kirista ne, rayuwarsa za ta gwadi, zai riƙa tunawa da ayyukansa, ya biɗi zama kamar Yesu, ya zama da tawali'u ga iyalinsa. Ya kamata gidan Kirista ya gwadi Yesu shi ne shugaba. mutane za su duba gidan Kirista su ce, Wannan gida ba kaman sauran gidajen ba. Hoto na ashirin da tara Krista yana ƙamnan dukan mutane, yana ƙamnar maƙiyansa kuma, Allah ya ce mu ƙamnaci maƙiyanmu, domin ya ƙamnace mu lokacin da muke maƙiyansa. Mutanen nan biyu da kuke gani, maƙiyan juna ne, yanzu ba su faɗa da juna, sun zama abokai saboda rayuwarsu cikin yaisu, Bisa hoto na biyu. wani matafiyi ko in ce baƙo ya tsaya domin ya kula da wani mutum, ko da shike bai san shi ba. I, Kirista suna ƙamnan dukan mutane, suna kuma zaman kirki da su, ta wurin rayuwarmu, mu nuna ma mutane daga cikin iyalin Allah muke. Hoto na talatin Mutanen nan biyu suna jefa gumakansu da layunsu cikin wuta, sun bar tsohuwar hanyar rayuwarsu, sun san Yesu yana da iko fiye da gumaka da kuma layu. Yesu ya ce, Ba za ku yi shugaba biyu ba, ba za ku sa amanarku ga Shaiɗan ko ga layu domin su tsare ku daga rashin lafiya ko daga miyagun ruhohi ba. Lokacin da muna rashin lafiya, ko tsoro, Yesu yana ce mana mu yi addu'a cikin sunansa. Ikon sunan Yesu yana da girma ƙwarai, Yesu ya ce, Ba zan yashe ku ba da ɗai. Hoto na talatin da ɗai Yesu ya yi magana a kan wani mutum mai aljannu da yawa, wani lokaci mutane sukan ɗaure shi, amma yakan katse igwai ko sarƙoƙi domin ƙarfinsa. da Yesu ya ga mutunan, ya ce ma aljannun su fita daga cikinsa, sai suka yi wa Yesu biyayya. Dole ne Shaiɗan ko miyagun aljannu su yi wa Yesu biyayya, bayan wannan mutunan ya koma gidansu ya iske iyayensa. Idan mutum ya zama Kirista, Shaiɗan yana jarabta shi domin ya koma ga tsohuwar rayuwarsa, amma ya kamata Kirista ya ce ma Shaiɗan, tafi daga nan cikin sunan Yesu, I, e, Shaiɗan yana gudun sunan Yesu, ba zai iya bashe mu ba idan Yesu yana tsaron tsaronmu, saboda haka, kada mu ji tsoron duhu ko kuwa tsuntsaye ko wasu abubuwa, Allah mai iko duka ne, yana cin nasara kullum bisa ga Shaiɗan da ikonsa. Hoto na talatin da biyu Allah ya ce kowane Kirista za ya yi yaƙi, wannan yaƙi ba za a yi shi ba da mutane, da shaiɗan ne ake yinsa. Kirista suna son su biye su, suna yi masa biyayya kuma. Amma shaiɗan yana gusowa wurin Kirista domin Kirista ya saurare shi, ya kuma bi shi. Kirista mutunan gane na tsakiyar foto, Yesu yana so ya bi hanyarsa, amma Shaiɗan yana juyo hankalinsa ga hanyarsa. Wani lokaci, jarabatarwar Shaiɗan tana da ƙarfi, Shaiɗan yana gwadin kansa kamar mai kirki, yana ɓadda Kirista ta wurin maganganu masu daɗi. Wani lokaci Kirista yakan yi wa Shaiɗan biyayya, ya yi kuskure, ko Allah yakan yadda Kirista idan ya yi kuskure? A'a, Kiristan da ya faɗi yana iya komowa wurin Allah. talatin da uku Littafin Allah yana yi mana magana a kan wani ɗa da ya bar ubansa. Uban yana da gida mai kyau, yana da arziki. Cikin ƙasar waje, ɗan ya ɓarnatar da dukan arziki da uban ya bashi. Yana da abokai da yawa lokacin da yana da kurɗi, amma lokacin da kurɗin sun ƙare, abokan sun bar shi. Ya ji yunwa har tufafinsa sun kece. sai ya ce ma kansa, Na zama mahaukaci, na yi babban laifi, zan koma wurin Ubana. Uban ya yi murna da yawa da ya ga ɗansa ya dawo, Allah kuma yana murna da ganin Kirista ya dawo gare shi, Allah yana shirye domin ya gafarta zunubanmu. Hoto na talatin da hudu Ciwo yana kama kowa. yana kama Kirista, yana kama wanda ba Kirista ba. Ana samun rashin lafiya da yawa saboda mutane ba su kula da jikinsu ba, ba su da abinci lafiyayye domin su ci. Ƙazamtattun ruwa da mugun abinci suna sa cuta ga mutum. Wani lokaci, ciwo na samuwa domin mutane sun bi hanyar Shaiɗan, wani lokaci ciwo na zuwa daga maita da tsafi. mi Krista zai yi a gaban ciwo? Idan kuna rashin lafiya, ku tambayi Yesu ya warkar da ku, gama Yesu mai iko duka ne, ya iya warkar da ku. Kada ku tafi wajen bokaye ko wasu masu tsafi domin neman taimako, ku tafi likita domin neman magani, ku kuma koyi tsare kanku da na ’ya'yanku. Hoto na talatin da biyar Wata rana za ku mutu, idan Krista ya mutu ransa zai tafi sama, sauran Krista za su same shi a can sama. Gaban mutuwa, Krista ba su da baƙin rai ko baƙin ciki, kamar al'ummai waɗanda ba su da bege. Mutumin da ba ya bin Allah kuma ba ya yi masa biyayya, zai je jahannama. I, waɗanda ba Kirista ba, ba su san inda ransu ke tafiya ba, lokacin zana'iza ya zama kenan lokacin shaida ga maras bi domin shi shirya da mutuwarsa. Hoto na talatin da shidda Jikin mutum yana da gaɓaɓuwa daban-daban kamar kunya, baki, hannu, ƙafa. Kowace gaɓa na da aikinta, waɗansu gaɓaɓuwa suna da babban aiki, waɗansu suna da ƙaramin aiki cikin jiki, amma dukan gaɓaɓuwa na jiki ɗaya ne. Idan gaɓa ɗaya na da ciwo, dukan sauran jiki ke shan wahala. Allah ya ce dukan waɗanda ke nasa suna kama da gaɓaɓuwan jiki, kowane Kirista yana da aiki da zai yi domin Yesu. Idan Kirista guda yana da wahala, sauran Kirista su taimake shi, ya kamata Kirista su ƙamnaci juna, su kuma yi aiki tare, kamar yadda gaɓaɓuwan jikin mutum suke yin aiki tare. Hoto na talatin da bakwai Kwana bakwai sati ɗaya kenan, Allah ya ce mu keɓe rana ɗaya cikin sati domin sa. kada ku yi aiki ranar nan, ranar Allah ce, ku taru da sauran Krista, ku karanta maganar Allah, ku yi addu'a, ku yi waƙoƙi, ku sadu gaban Allah. Krista na gaskiya zai halarci taruwa a majami'a ya kuma faɗi maganar Allah. Masu bi suna cin jibi, kowane namiji da kowace mace za su tuna da mutuwar Yesu. bisa gicciye ta wurin cin guntun biredi da ke tuna mutuwar Yesu. Kowane kuma zai sha ‘yan ruwan zaƙi domin tunawa da jinin Yesu da ya zubda domin zunubanmu. Yesu ya ce mana, mu yi wannan domin kada mu manta da mutuwarsa domin mu Ya ce, ku yi wannan domin tunawa da ni har in zo. Hoto na talatin da takwas Yesu zai dawo, mutane ba su san rana ko sa'a ba, shi yasa mu zama da shiri kowane lokaci. Yesu ya ce daga cikin mutum biyu masu dahuwar abinci, za a ɗauke ɗaya zuwa tarban Yesu a bar ɗayan, daga cikin mutum biyu masu aiki, za a ɗauke ɗaya a bar ɗaya, daga cikin mutum biyu masu kwana bisa gado ɗaya, za a ɗauke ɗaya a bar ɗaya, dukan mutane maza da mata, samari da ’yan mata, waɗanda ke biyayya ga Yesu, suna kuma binsa, za su tafi tarbonsa, kuma Yesu zai ɗauke su duka tare da shi. Hoto na talatin da tara Kun ga mutane biyu bisa foto suna ƙone rassan itace. waɗannan rasa ba su da ’ya'ya sun bushe. Yesu yana so mu ta ba da ’ya'ya, ’ya'yan da Yesu yake magana a kansu, ba ’ya'yan da ake ci ba ne. Yana magana a kan waɗansu irin ’ya'ya kamar samun farin ciki, salama, taimakon waɗansu, yin abu mai kyau, zama da tsarki, hakanan hakanan. Lokacin da mutane sun ga irin waɗannan ’ya'ya gare mu, za su ce, Tun lokacin da mutunan nan ko macen nan ke bin hanyar Yesu, yana da wata irin rayuwa, kada ku zama waɗanda rayuwarsu ba ta sakewa ba. Hoto na arba'in Yesu ya ce ma almajiransa, Ku tafi ko'ina cikin duniya, ku yi magana a kaina ga mutane, sunana yana da iko, cikin sunana kuma, kuna da iko ku kori aljannu, cikin sunana mai ciwo zai warke, kuna ganin mutum bisa foto, yana yi ma waɗansu magana a kan Yesu. Yesu ya ce, Almajiransa na gaskiya sukan riƙa magana a kansa a kowane lokaci, lokacin da mutane suna wannan, Yesu ya ce, ruhu na yana tare da su, kuma yana cikinsu, shi da kansa yana tare da su kulle yomin Ba da labarin Yesu shi ne bishara ga dukan mutane.